Zefaniya Sura uku Nan gaba na Urushalima Taki ta ƙare, ke birnin mai danniya, mai ’yan tawaye da kuma masu ƙazanta, ba kya yi wa kowa biyayya, ba kya kuma yarda da kuskurenki, ba kya dogara ga Ubangiji, ba kya kuma kusatowa kusa da Allahnki; sarakunanki ruri ne na zakoki. Shugabanninki kyarketan dare ne, waɗanda ba sa rage kome don safe; annabawanki mahaukata ne, mutanenki masu cin amana ne, firistocinki suna ƙazantar da wurin mai tsarki suna kuma keta dokoki; Ubangiji da yake cikinki mai adalci ne, ba ya yin abin da ba daidai ba. Kowace safiya yakan bayyana dokokinsa a fili, kowace sabuwar rana kuma ba ya kāsawa; duk da haka marasa adalci ba sa jin kunya, na daddatse al'ummai an kuma rurrushe kagararsu; na bar titunansu ba kowa, ba mai ratsawa a ciki; an ragargaza biranensu, ba wanda za a bari babu ko ɗaya. Na ce wa birnin, Tabbatacce za ki ji tsorona, ki kuma yarda da gyara, ta haka ba za a datse wurin zamanki ba, ba kuwa dukan hukuncina za su hau bisa kansu ba, amma har yanzu suna marmari su yi rashin gaskiya a duk abin da suke yi, saboda haka ku jira ni, in ji Ubangiji, a ranar. da zan tsaya in ba da shaida; na yanke shawara in tattara dukan al'ummai, in tattara mulkoki in kuma zuba fushina a kansu, da dukan zafin haushina; za a mamaye dukan duniya da zafin fushina, sa'an nan zan tsarkake leɓunan mutanen, don dukansu su kira bisa ga sunan Ubangiji, su kuma yi masa hidima. kafaɗa da kafaɗa, tun daga ƙetaren rafuffukan Kush masu yi mini sujada, mutanena da suke a warwatse za su kawo mini hadayu, a wannan rana ba za ku sha kunya saboda laifofin da kuka yi mini, gama zan ɗauke wa wannan birni waɗanda suke farin ciki cikin girman kansu, ba kuma za a ƙara yin kallon reni a tuduna mai tsarki ba, amma zan zauna a cikinki, masu tawali'u da masu ƙasƙantar da kai, waɗanda suke dogara ga sunan Ubangiji, raguwar Isra'ila ba za su ƙara aikata abin da ba daidai ba, ba za su faɗa ƙarya ba, ba kuwa za a sami ruɗu a bakunansu ba, za su ci su kuma kwanta, kuma babu wanda zai ba su tsoro Ki rera, ya Diyar Sihiyona, ki tā da murya, ya Isra'ila; ki yi murna ki kuma yi farin ciki da dukan zuciyarki, ya Diyar Urushalima; Ubangiji ya ɗauki hukuncinki ya mai da abokan gabanki baya, Ubangiji Sarkin Isra'ila yana tare da ke, ba kuma za ki ƙara jin tsoron wani lahani ba. A wannan rana za su ce wa Urushalima, Kada ki ji tsoro, ya Sihiyona, kada ki bar hannuwanki su raunana; Ubangiji Allahnki yana tare da ke, mai iko ne don ceto, zai yi matuƙar farin ciki da ke, zai rufe ki da ƙaunarsa, zai yi farin ciki da ke ta wurin rerawa; zan cire takaici daga gare ki. a ƙayyadaddun bukukkuwa su kaya ne da kuma zargi a gare ki; a wannan lokaci zan jijji wa waɗanda suka danne ku, zan kuɓutar da guragu in kuma tattara waɗanda suke a warwatse; zan sa a yabe su a kuma girmama su a kowace ƙasar da aka kunyatar da su, a wannan lokaci zan tattara ku. A wannan lokaci zan kawo ku gida, zan sa a yabe ku a kuma girmama ku a cikin dukan mutanen duniya, a sa'ad da na maido da arzikinku a idanunku, in ji Ubangiji.